والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين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 barkanmu da saduwa da ku a wannan tasha ta wisal hausa tv muna muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu bayan haka a wannan fili na duniyar dabbobi kamar yadda muka sani fili ne inda muke tuntuban masana a cikin lokutan da suka gabata mun tattauna da likitoci dangane da abin da ya shafi wasu cututtuka da mutum kan iya ɗauka daga dabbobi yau ma muna tare da wani likita insha Allahu inda zai mana bayani cuta wanda mutum kan iya ɗauka daga dabbobi mun so ne mu gabatar da waɗannan shirye-shirye ne akan haka domin mutane su fahimci cewa akwai cututtukan da ɗan adam ka iya ɗauka daga dabbobi abin da ya shafi kula da dabbobi da kiwonsu da waɗansu ababe za su zo mana daga nan baya tunda abu ne wanda mutane ke mu'amalanta da dabbobi da dama to amma abin da ya shafi cututtuka ba kasafai mutane kan yi la'akari kuma da kare kansu da shi ba to a yau za mu tattauna ne akan cutan nan wanda ake kira tarin fuka ma'ana tuberculosis to akan shi yau za mu yi bayani mu ji ta yaya dan adam ke iya ɗaukar wannan cuta daga dabbobi sannan waɗanne irin dabbobi ne mutum ke iya kama cutan da su mu san irin alamun da za mu gani idan dabba na da shi sannan wani irin magani za a magance mashi dabba ya zan ya kau daga wannan cutan shi kuma dan adam ta ya zai iya kare kansa daga kamuwa da wannan cuta idan ya kamu ya alamomin suke sannan kuma ya maganin zai iya magance kanshi domin ya kare kanshi daga wannan cuta a yau likitan da muke tare da shi likita ne wanda ya goge akan wannan fanni bayan karatunsa na fannin veterinary medicine ma'ana likitan dabbobi kenan sai je ya kara karatu digirinsa na biyu akan abin da ya shafi mu'amalan mutum da dabba irin cututtukan da mutum zai ɗauka sannan ya digirinsa na uku shi ma akan wannan cuta da zamu yi bayani a kansa amma shi nashi inda ya yi binciken ya yi bincike ne akan ta yadda ɗan adam zai samu wannan cuta na tarin fuka daga giwa amma ba a nan ƙasar najeriya ba can kasa waje je wannan bincike kuma insha allahu za insha allahu ƙara samun bayani daga gare shi akan yadda waɗannan cututtuka suke sunansa dr yusuf yakubu masani ne a wannan fili a wannan fanni kuma ya dawo ba da dadewa ba ya gama nasa digiri na uku kuma insha Allah ku kasance tare da mu za ku fahimci bayanin da na yi muku daga gare shi insha Allah likita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi Uh, kamar yadda bayani ya gabata da kuma gabatar wanda na yi wannan tarin fuka uh, wanda aka fi sani da tuberculosis a turance ko menene shi menene tarin fuka oh, wato cutar da ake kira tarin fuka wata cuta ce da aka fi sani ga dan adam wadda Take addabar mutane wa'anda suka fi zama um, wuri wanda yake babu iska kwarai wanda kuma cutar sabida tana addabar hanyar numfashi da ake kira respiratory system mm. so ta ne idan kwayar cutar ta shiga ta nan kuma mutum wanda ya samu cuta har ya kai ga uh, munzilin da zai fara tari cutar za ta kwaya cutar ka iya fitowa sannan in akwai wani dan mutum da ke kusa zai iya shakan wannan kwaya cuta shi ma ya kamu da wannan cuta ita kwaya cuta ana kiranta mycobacterium tuberculosis a mutane kenan amma dabbobi su ma suna da nasu kwayoyin cuta wadda kan iya kawo ita wannan um, cutar ta tarin fuka ga dabbobi kaman a shanu da muka sani su nasu kwayar cutar ana kiranta mycobacterium bovis sannan kuma akwai wasu kwayoyin cutar da aka gano su guda biyar wasu kuma masu bincike su ce su shidda ne wa'anda sukan iya kawo cutar tarin fuka ga ɗan adam da dabbobi baccin mycobacterium tuberculosis ɗin da aka fi sani ga mutane da mycobacterium bovis da aka fi sani ga shanu akwai mycobacterium caneti akwai mycobacterium microti akwai mycobacterium africanum akwai mycobacterium pinnipedi sannan kuma wasu ma sun ce akwai binciken da aka yi wanda a gano akwai mycobacterium capre da ke iya haddasa wannan cuta to in dan adam ya shaƙi ɗaya daga cikin wa'annan guda shidda ɗin yakan iya kamuwa da cutar tarin fuka amma dai an fi sanin mycobacterium tuberculosis a matsayin kwayar cutar da ke kawo tarin fuka ga ɗan adam yanzu idan muka dibi ainihin kwayan cutan mu ne da cewa kwayan cuta ya kasu kaman ya zama wanda virus ne ya kawo ko bacteria ce ko fungal ce ko kuma to ita wannan kwayar cuta aina ina take fadawa virus ce ko bacteria ce ita a ita wannan kwayar cuta bacteria ce eh ba virus ba ce bacteria ce sannan kuma ko ga cikin bacteria din tana cikin wa'anda suke da matsayin uh, suna da suna iya jure ma yanayi matsananci kamar a ce suna ko da a ce a um, yau an samu wannan kwayar cuta an yada ta wani wuri wanda mutane kan ke bi ko mutane kan zama za ta iya ci gaba da yaduwa a wannan wuri na tsawon wani lokaci ba kamar irin su virus ba wa'anda su dole sai sun shiga cikin jiki ko sun samu dai wani a living system da ake cewa a turance hmm. wanda za su iya yaduwa a ciki amma ita bacteria ta mycobacterium tana iya zama a halaye masu tsananin tsauri wanda wasu bacteria din ma ba su iya zama to yana daga cikin abin da ke kawo matsalar kauda tarin fuka saboda in ta shiga cikin jiki ba kowane irin magani ke kashe ta ba yadda ko a fili za ta iya jure ma yanayi kala-kala ta ta yaduwa to idan muka dibi yadda ita kwaya cutar take eh, ka lissafo mana nau'o'i kusan guda shida zuwa bakwai misali ka ba mu misali wadda ke iya addaban mutum tuberculosis mm. eh, mycobacterium tuberculosis sannan ka ba mu misalin mycobacterium bovis wanda ke iya addaban eh, shanu kenan mm. to kamu mu kai ga shi dan adam tun da filin na bayani ne akan duniyar dabbobi sai mu alakanta cutan kuma da shi dan adam mai dabban ko kuma mai kula da dabba to ta ya dabba ke kamuwa da wannan kwayan cutan na shi misali in muka dauki ko bacterium bovis ko kuma inda waɗansu misalai da za ka bamu na dabbobi ta ya su dabbobi ke kamuwa da kwayan cutan in dabba na da lafiya Eh, ta yaya take kamuwa kuma wani irin alamu ne za mu iya gani tattare da dabbar da ta kamu da kwayan cutan to ah, ita kwayar microbe cutar microbacterium tuberculosis mm. ah, baccin dan adam mm. ah, tana iya kawo cutar tarin fuka ga dabbobi daban-daban har akwai binciken da aka yi ko kuma in ce wasu cases da aka kawo asibiti a turai da aka ga wannan kwaya cuta a cikin wasu tsuntsaye da ake ce masitasin birds kamar irin su aku sannan an ga cutar mycobacterium da tarifuka wadda mycobacterium tuberculosis ke kawowa ga karnuka da har da maguna so ita kwayar cutar mycobacterium tuberculosis baccin mutum tana iya addaba dabbobi amma yawanci bincike ya nuna cewa dabbobin na samun cutan ne daga mutum sannan kuma su akwai akwai yadda za su iya akwai wannan tsoron cewa to in har dabbobi za su samu cutar nan daga mutum to su ma za su iya zama cewa mutane su kamu daga gare su su suna suna iya yadawa mutane har su kamu da wasu dabbobin ba to sannan mycobacterium bovis din da ke addabar shanu yawanci su shanu idan suna da wannan cuta sukan kwayar cutar kan iya ana iya samun ta cikin nono sannan kuma da kuma daga abin da respiratory secretions daga duk wani dan majina haka ko wani abu da ya fitowa daga hanci so idan ya kasance dabba na da wannan cuta har ya kai munzulin da kwayar cutar ake samu daga nonon wannan dabba to in har mutum ya sha wannan nonon yana iya kamuwa da cutar sannan kuma in mutum ya kasance yana cuɗanya da dabbobi kamar akwai dabbar da ke da wannan cuta kuma har ya kai munzulin da ƙwayar cutar ta ta majina so mutum na iya shaƙan wannan cuta amma wannan ya fi abin ga an fi ganin wannan faruwan wannan tsakanin dabba da makiyaya mutum da ke ajiye dabba ba mutane da ke zaune a cikin gari ba su mutane na cikin gari an fi ganin haɗarin kamuwa da cutar tashan nono nono daga directly nono da an tatsi nono daga dabba kawai sai mutum ya sha wannan yana da haɗari kwarai da gaske eh. idan muka diba kamar yadda kai bayani ta yadda shi makiyayi wanda ke kula da dabbobinsa kamar bafin latini kenan yana kula da dabbobinsa ah, kuma ga yadda cutan ke yaduwa mm. to idan har dabba ta kamu da cutan mm. eh, baicin irin yada cutar da za ta yi tsakankanin dabbobi shanun kenan da kuma yadda shi kuma zai kamu da cutan to shi yaduwar cutan nashi yanzu zai kasance ne ida ko daga shan nonon da ya ko kuma daga taba wannan ah, secretions din ma na yawu kenan ko kuma abin da ke fita daga hancin eh, shanu mm. to akwai alamun da shi zai iya gani tabbas akwai su shanu yana mai akwai cututtukan da kan iya kai dabba ah, ko daga nono ko daga tabbas dole a sha nono mm. kuma akan iya samun majina ko na bai fito daga hancin shanu mm. to baicin nan akwai alamun da da makiyayi ko mai dabba zai iya gani ga dabbansa da zai iya gano da cewar ga tuberculosis ko kuma ga wannan kwayan cutar na damu wannan dabba na shi ah, ah, wato cutar tuberculosis hmm. ah, ko ga dan adam ko a dabbobi akwai abinda abin da ake kira um, forms ko nau'i nau'i hmm. akwai latent tuberculosis wanda mutum ko dabba na da kwayar cuta a jiki amma baya nuna alamun ciwo sannan kuma baya fidda wannan kwayar cuta ko ta majina in mutum ne in kuma dabba ne ko ta nono ko ta majina so wannan shine latin tuberculosis in dabba ko mutum na da wannan latin tuberculosis din to yana da wuya don ka kalli mutum ko dabba ka ce ah, mutum na da wannan cuta ko dabba sai dai in an yi wasu gwaje-gwaje a asibiti daga nan ne za a iya gano mutum na da wannan cuta shi ma mutum ƙilan ba wai cutar ta dame ba amma da ya ta yi asibiti saboda wani abu daban sai a gano cewa yana da wannan cuta saboda cutar ba ta fara damunsa ba har ya kai ga kai asibiti so wannan ake kira latent tuberculosis so akwai kuma active tuberculosis wanda da ganin mutum ko dabba mai wannan cuta za ka gane kamar a mutane mutum zai rika tari yana samun yana jin masassara especially da daddare yana jin yana zaga mutum yana zuha da daddare har a hankali a hankali ya kai ga mutum har yana fidda majina yana tari ga mutum ya rame tarin har ya kai ga wani lokaci na fitowa da jini to wannan shi ake kira chronic tuberculosis active tuberculosis ne ya kai chronic to ko shi ana samu a dabba amma ga dabba wani lokaci abinda da makiyayi zai fara lura da shi shine zai ga dabba yawanci in dabbobi ana kiwo dabba za ta fara tsaya daga baya ba ta da kuzari za ta rika ramewa su a yi deworming kamar a bata maganin tsutsotsi da wasu cututtuka da ake tunanin na damun dabba amma a ga bata warkewa sannan a hankali a ga numfashin dabban tana irin ah, sakewa ba ta numfashi da sosai da kai ga dabban na kwanciya duk ta rame ta lalace to daga nan za a fara suspecting tuberculosis har da kai ga wani lokaci za a fara ganin majina na hita daga hanci to a wannan halin za a yi makiyayi da ya ga dabba cikin wannan hali zai iya cewa to kilan tana da wannan cuta na tuberculosis amma ko a wannan yanayin sai an yi 'yan gwaje-gwaje a tabbatar da cewa tuberculosis ne saboda akwai wasu cututtuka na dabbobi kamar shanu akwai abin da ake kira cbpp uh, ah, contagious bovine pneumonia wadda take ita ma a dabar dabbobi kuma tana yanayi da tb saboda duk suna uh, duk cutan na shiga huhu ne da lalata huhu to da cbpp da tuberculosis duk huhu suke lalatawa so za a iya ganin dabba in tana da ɗaya daga cikin biyu na wannan cututtuka za ga tana samun matsala na numfashi eh. yanzu kamar ah, na shi shanun yanzu misali tunda ah, idan muka lura makiyaya sukan yi tafiya sukan banda shanu wayansu lokuta za ka gansu da awaki hmm. wayansu ma da raƙuma wayansu har da doki hadda har za jaki gan su tare da shi suna yawo can ba rasa baka su da dan ah, akurki haka inda suke yawo da kaji kuma ciki to yana yiwuwa idan shanu ya kamu sauran dabbobin da suke wannan wuri wanda shi makiyayin ke tafiya da shi su masu kamu kwarai da gaske idan akwai sa ko shanu da ke da wannan tarin fukan hmm. ko wannan cuta ta tuberculosis kuma sannan ya kasance cutar ta kai munzilin zama active tuberculosis wadda dabban na idda kwaya cutar ta majina da kuma ta nono to ba shakka dabbobi kamar irin su tumakai da awakai da ke tare da wannan dabba za su iya kamuwa da wannan cuta ba shakka zai yadu ga wannan abin ga wannan dabbobin sannan kuma in har abin akwai dabbobi da yawa masu wannan cuta in har majinar ta zuba ƙasa ko majinar ta zuba cikin ciyawa bayan cin wa'annan dabbobin sun wuce wasu dabbobi in suka taho suka su ma suka kiwo wannan wurin su ma suna iya kamuwa da cuta so ta wannan hanyar za ka ga cutar na yaduwa kafin a ankara ta yadu duk wata dabba da ta bi wannan gona ko wannan wuri suka yi kiwo to su ma duk za su suka kamu da wannan cutar eh. wannan na da alaka da bayanin da kai na farko da cewa kwayan cutar na iya zama wuri na tsawon lokaci Lokaci exactly saboda haka ne idan garkin shanu ya wuce wuri suka yada an suna da shi idan wani garke kuma shi ma ya biyo za su tafi ana iya samun wannan matsala shi cutan yanzu idan muka diba tun da kusan kwayan cuta ce ta bakteriya, eh, ana magance ta ne da magani ko akwai rigakafi ne da aka yi na musamman tun da yawancin mun san da cewa duk da akwai bacteria wanda aka yi musu rigakafi hmm. eh, to amma yawanci an fi sanin viruses su ake ma kwayan cuta na virus yawanci ke da rigakafi hmm. to shi idan muka duba shi mycobacterium uh, din hmm. gaba ɗayan shi idan dabbobi suka kamu da shi akwai maganin da ya kamata a basu ko akwai yadda za a iya magance shi da wuri idan har an gano da cewa ga abin da ke addaban dabbobi tarin fuka akwai magani da ake ba mutane wanda za ga mutum ya sha magani na tsawon watanni magungunan kuma kala-kala ne akwai pyrazinamide akwai ethambutol akwai ah, wasu da dama wa'anda akwai first line akwai second line antitubercular drugs a kiransu to wa'annan magungunan duk ana iya amfani da su ga dabbobi amma ba a cika yi ba saboda magungunan na ɗaya suna da tsada so za ga in ka kalli value ko ka dauka ka diba kiman dabba da kuɗin da zaka kashe kai maganin wannan cuta za ga kawai don rashi za ka kashe kuɗi ne ba amfani so abin da dama aka ba da shawara shine idan dabba ta kamu da wannan cuta kawai akwai abin da aka ce ma test and slaughter da an ga dabba na da wannan cuta kawai ana yanke ta ne a ta abin ne ba a cin naman to kasashen da suka ci gaba da haka suka dinga samun nasara wurin da wannan cuta amma fa duk makiyayin da aka yanke mai dabba to gwamnati za ta bashi abin da ake compensation aka yanke ma dabba saboda wannan cuta to gwamnati za ta baka kuɗi a madadin wannan dabba to a yadda ake kenan ana kau da wannan cuta ga dabbobi ga mutane ko saboda haka dan adam hmm. ba a ce mutum dan <laughs> adam hmm. ba a iya magance dan adam ko za a dige da tsadan magani magani ke da tsada za a samu maganin nan a ba mutum ya sha sannan a batun rigakafi a dan adam akwai rigakafi wanda ake kira bcg hmm. bcg vaccine wanda ake ma dan adam yawanci ana mutum ana mutum tun yana jariri wasu kasashen ana haihon jariri ana haihuwar shi a lokacin za a mai alluran bcg kuma a mai ta hepatitis amma mu kamar ga namu vaccination ko immunization schedule din mm. ana mu jariri wani lokaci bayan sati daya to wannan yana da dan hadari gaskiya saboda gara ana haihuwar jariri a yi mai allura saboda ba a san daga nan ina aka yi da shi amma aka haihi jariri aka ta gida ba a san irin mutanen da za su taho ganin wannan yaro ba mm. kila ma akwai mai tarin fuka ta zo tana mai addu'a ta tofa yaro ya ɗau cuta sannan sai da bayan sati ɗaya a ta yi bayan suna a mai allura baccin har cuta ta shiga yaro so yana da kyau mu ma namu ma'aikatar kiwon lafiya ta diba daga in za a iya yin wannan allura da an haifi jariri ya fi ba da kariya bisa ga a ba da wani dan window period wanda wannan cuta na iya shiga to wannan kuma a rigakafi na kan iya tsayawa ga jikin mutum na ɗan lokaci na tsawon lokaci wasu da an musu wannan sau ɗaya shikenan amma wani lokaci kuma ana buƙatan busta sannan bincike ya nuna cewa rigakafin na rage ƙarfi bayan shekara 20 zuwa 30 so in aka fa mutum allurar rigakafi ko yana jariri bayan shekara 20 zuwa 30 lokacin da wannan rigakafi ya rage karfi to yana iya in ya in ya shaki wannan kwayar cuta ga wani mai cutar ya kamu da cutar rigakafi ya rage karfi so to busta din ma wasu sun nuna cewa ko an yi bustan bai da amfani ga mutum wanda la riga ya manyanta to amma dai shi yasa shi ah, cutar tarin fuka an fi son kiyayewa kwarai da gaske mutum ya kiyaye don ko an maka rigakafin baka san ko rigakafin ya yi ba ko bai yi ba mm. to su dabbobi gaskiya babu rigakafin da ake don an yi kokarin yin rigakafin ga dabbobi amma ko an yi baya kare su daga kamuwa da cutar to ko an musu sai in cutar ta shiga tana iya suna iya kamuwa da ita to amma dan adam ko ana samun yana samun kafi annas wani shekara talatin wasu ma har su wuce shekara talatin eh, amma dai kariya ya fi amfani to idan muka diba kamar binciken naka da kai eh, kwana bayan nan wanda ya kai ka ga samun digirin ka na uku akan abin da ke da alaka da tarin fuka eh, giwa hmm. duk da dai nan ba mu da giwan sosai a wannan barayin na duniya hmm. eh, nahiya ta nan najeriya da kuma eh, afirka sai dai kamar ko a gidan zu da sauransu hmm. to ko akwai wani bincike da ka gano musamman wanda ke da alaka da giwa idan ta kamu da irin wannan cuta kasancewan ga yanayin jikin giwa ta ya mutum zai gano da cewa eh. ga ta nan ga rama sannan ga ta da wannan cuta wato a ah, giwa Eh, da muke ji kala-kala ne amma wa'anda aka fi sani guda biyu ne akwai wa'anda ake kira african elephants akwai asian elephants african elephants su ne ake samu a nan nahiyar afirka sai asian elephants ake samu su a nahiyar asia to su african elephants din nan ma har ɗibansu su an yi an kai turawa sun taida su ƙasashensu don yanzu dai a duniya ba dabbar da ta kai african elephant girma don ta yi asian elephant ta yi ta girma kwarai so babu dabba da ta ƙasa wadda ta kai ban ba cikin ruwa a samu kamar kifi mm-hmm. kamar whale ya fi elephant girma amma dabba ta ƙasa babu wadda ta kai a african elephant girma sannan su can asia da daɗewa su suna da al'adan su ɗauko giwa su ajiye kamar a india suna amfani da giwa wurin bauta wasu kamar kasashe irin su nepal thailand sri lanka indonesia da sauransu suna ajiye dabbobi wasu saboda isa wasu saboda biki da sauransu wasu kuma suna ajiye dabbobi saboda aikin yau da kullum su rika um, giwa saboda aikin yau da kullum su rika amfani da su su dinka ɗiban kaya daga gona zuwa gida da makamancin haka to ya kasance su suna da hudda da giwaye sosai fiye da yadda mu muke da muke hudda da giwa don anan afirka ba ka samun mutane da mutum ko wasu al'adu da suka damu da giwa yawanci giwa suna kamar da ka ce zu ko kuma suna daji to amma su can suna aje giwa tare da su wasu ma suna ajewa a gida to a bincike na da na yi na yi binciken tarin fuka da giwayen da ake ajiyewa inda ake ce ma conservation center wato in aka ga giwa a daji sai a ɗauko ta a kawo ta wannan wuri don a ajiye ta na ɗan tsawon lokaci in kamar an ga tana da matsala kamar ba ta lahiya ko ko wasu sun sa kamar trap sun kama ta suka ji mata rauni to suka kawo aka kawo conservation center an dan ta na wani dan lokaci in ta warke a maida ta daji wasu kuma ana aje su ne a wurin saboda in mutane sun tawo abin da ake kira tourism su ga irin giwayen da ake da su yawon bude ido so sannan kuma akwai giwayen da suke ajewa a can ake ajewa a zoo su wa'annan ba su kai na conservation center yawa ba to abin da ke faruwa shine a can malaysia malaysia ta kaurin suna wurin yawon bude ido mutane na zuwa kwarai suna zuwa malaysia sannan kuma in sun je inda giwaye aka yaji giwaye nan na daga cikin inda mutane suke zuwa da dama sannan kuma a can kuma za ga su giwayen nan akwai mutanen da suke kula da su kamar elephant handlers ake kira ko mahots so za ka ga kowace giwa kusan tana da mutum da ke kula da ita to na bincika na ga cewa eh, binciken da na shi ne na bincika eh, bincike na shi ne eh, shin giwayen nan da mutanen nan da ke kula da su shin cikinsu suna da akwai wannan kwayar cutar ta tarin fuka sannan in akwai ya aka yi suka same ta saboda giwa akwai bincike da aka yi da dama wanda ga cewa suna kamuwa da tarin fuka a wadda kwayar cutar mycobacterium tuberculosis ke haddasawa mm, duk da ban katse ka ba kakoro bayani za mu je hutun rabin lokaci da fatan masu kallon mu da sauraron mu suna jin daɗin wannan tattauna da muke kan tarin fuka tare da shi dakta a sha koro bayani kan aikinsa za mu je hutun rabin lokaci ku kasance tare da mu sai mun dawo insha Allah